Le secteur public est considéré comme le secteur le plus affecté par la corruption da yake bayani a game da halin da ake ciki a dangane da batun cin hanci a nishar shugaban hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa mai shari'a Abdulrahman gusman ya bayyana cewa duk da nasarorin da ake samu har yanzu da sauran rana a kaba kuma a cewarsa bincike ya yi nuni ma'aikatan gwamnati ne ke kan gaba wajen karɓar cin hanci saboda yadda aiki da dalilan siyasa ya yi katutu a ofisoshi da ma'aikatan hukuma yayin da jam'iyyun siyasa ke matsayin na biyu sai ƙungiyoyin wuraren hula da ke a sahu na uku a sha'anin cin hanci a wannan ƙasa. Yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar jama'a a kowace ƙasa, bisa la'akari da sabbin salon da wannan al'amari ke bijirowa da su a kowace rana, in ji mataimakin shugaban wannan hukuma Salisu Ubandoma. Da inda ba a samun shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita, to yau ya zama gama gari. ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa shi yasa aikin yayi yawa aiki ne ba na halsiya ba ɗaya ba ba na gwamnati ɗaya ba ya zamanto aiki ne wanda kowa sai ya sa shi musamman ku 'yan jarida kuna da aiki sosai daga cikin wannan abin ya aka yi cin hancin nan yake kamari a wannan kasa ko wani abin da ku gano eh duniya ce ta zama duniyar haraka ta zama duniya ta kuɗi in ba ka da kuɗi kai ba kowa ba ne kuma ya zamanto wanda aka gare ka shi kallo shi ke sa sai ka ɗauki wasu darussa wa'anda ba su dace ba? Rashin cikakken hurumin gudanar da aiki a sakamakon raunin dokar da ainihi aka kafa hukumar halsiya a ƙarƙashinta na daga cikin dalilan da suka kawo tarnaki wajen farautar gaggan mahandama da masu cin hanci. To amma sabuwar dokar da ke aiki a yau a wannan fanni ta kawo ƙarshen wannan damuwa. Tun lokacin da aka yi wannan dokar muna nan muna shirye-shiryen takardu wa'anda ya kamata mu yi aiki da justice mu yi aiki da koti duka ina ganin kwanakin ga kuna jin labari ga zaman da gwamnati ya yi an hannu bisa wasu takardu to na takardun za su wa mu ƙarfin gwiwa sosai a wani yunkurin ƙara tsaurara matakan datse hanyoyi ga masu cin hanci da karɓar rashawa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da cibiyar yaƙi da masu halitta kuɗaɗen haram sentif sun kulla yarjejeniya wacce a ƙarƙashinta ɓangarorin biyu za su yi aiki tare da juna madam sanadi cimadan hamdatan ita ce shugabar cibiyar sentif kun san cikin harka aikin namu structure guda ba ta iya ta yi aiki ita kadai dole sai an kama ma juna don saboda shi ne muka sa hannu yanzu reglementation kinan na wanda aka fuddo cikin duniya kasashe duka kowane dole ne ya kama cikin wannan ta mu. jamhuriyar nijar wacce yake matsayin ta ɗari da wajen cin hanci a shekarar 2011 ta samu ci gaba zuwa ta ɗari a 2016 abin da ke fayyace nasarorin da ake samu wajen wannan yaƙi in ji shugaban wannan hukuma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger